Oh.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إذا كدو بصيرة لتاف تاريخ ابن هشام yana farkon mujalladi na uku ya ba da labarin abin da ya auku ga kafiran makka a bayan an yaki tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki na farko wato yakin badar lokacin da aka yi yakin badar allah subhanahu wa ta'ala ya ba da taimakonsa ne ga musulmai don haka kafirai da dama sun mutu sannan kuma sun yi asarar dukiyansu mai yawa yace natijatan lima asabahum yawma badrin a dalilin abin da ya auku ga kafirai a lokacin da aka yi yakin badar liza ajma'u amrahum ala gaswin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam don haka mutanen makka suka yi ta kokarin hada karfi wuri guda saboda su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗauki fansa وتحرك في هذا إكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن ربيعة وصفوان بن أمية من ينكافر مكة dan abu jahal ana ce masa ikrima da abdullahi bin rabi'a da safwanu bin umayya waɗannan 'ya'yan manyan mutanen makka waɗanda suka yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da dama wa adadun akhar min shababi quraish suka hada kai da matasan garin makka suka kira taro a lokacin da aka haɗu suna cewa inna muhammadan watirakum wa qatala khiyarakum kun dai san cewa muhammadu ya yi yaki da ku sannan kuma gashi ya kashe manyan garin nan duk wanda ake ji da shi a garin nan an kashe shi a yakin badar wannan dalilin ya sa mu masu hankali muka ga ya kamata matasan garin nan su taru wuri guda mu tattauna mu gano abin da ya fi dacewa gare mu don haka a irin shawarar da muka bada mu abin da muke gani shine mu tara dukiya mu kawo dukiya karo-karo sai mun tara dukiya mai yawa wannan dukiyan da ita za mu yi amfani mu je mu ɗauki fansa wajen muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ainuna bi hadhal mali ala harbihi don haka yasa muka tara ku muna roƙon ku ku taimaka mana da dukiya ku ba da gudunmawar dukiya don a tafi yaƙi da muhammad da kuma mabiyansa la'allana nudriku minhu sa'arana babu mamaki mu ɗauki fansa biman usiba minna adadin da aka kashe cikinmu mutum saba'in din nan ko da ba mu kashe musulmai fiye da saba'in din ba a dai samu a ce mun ɗauki fansar adadin nan da aka samu aka kashe daga cikinmu wannan taro da suka yi sun ci nasara da fa'alu jama'an gari suka dinga ba da dukiyansu gidauniya aka yi saboda yaki da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bada'at istidadatu quraish lil harbi tunda an riga an tara kuɗi daga wannan lokacin kuma sai aka fara tanadin yadda za a taho madina da yaki babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-abbas bin abdul muttalib yana makka kuma yana cikin kafirai a wannan lokaci ammu rasulillah tun da ya ga mutanen makka sun yi gidauniya kuma ba a goye ba kowa da ke garin makka ya ba da gudunmawansa to wannan ya sa abbas ya rubuta wasiƙa babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yankulul akhbar wa yursilur rasa'il saboda ya aiko labarai ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakataba kitaban wa khatamahu al-abbas bin abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wata wasiƙa yana bayani dalla-dalla abubuwan da suke aukuwa a garin makka wa khatamahu ya buga ma wannan wasiƙar hatim wasta ajara rajulan min bani gifar ya samo wani mutum daga kabilar banu gifar ya biya shi lada aikinsa shine ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan wasiƙa washtarata alaihi an yasira salata yace sharadi tafiyan da za ka yi tsakanin makka zuwa madina karka wuce kwana uku yana son ya kawo wannan sako ga manzon Allah a cikin gaggawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin shiri a wannan lokacin al-abbas bai karbi addinin musulunci ba babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zuciyarsa tana da nutsuwa da addinin musulunci ya rubuta wasiƙa anna quraishan kad ajma'atul masira ilayka ya kai muhammadu ƙuraishawa fa sun yi gidauniya sun haɗa kai baki ɗaya mutanen garin nan za su taho madina fama kunta an idza hallu bika fasna abinda za ka iya yi na kare kanka lokacin da mutanen maka za su auka ma garin madina to ina baka shawara ka aikata wannan abin tun yanzu saboda kuwa mutanen garin nan sun gama shirinsu an tara dukiya mai yawa za kuma a nemo makamai waɗanda za su wadatar wajen yaƙi da kai da kuma mutanenka wannan dalilin ya sa na rubuta maka wannan wasiƙa don ka sani a lokacin da ƙurishawa suka taso suka bar garin makka al ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an katta wajahu ilaika yanzu mutanen maka sun yi shiri sun kamo hanya wa hum salasatu alafin mutum dubu uku ne wa qadu mi'atai farasin suna da dawakai guda ɗari biyu wa fihim sab'u mi'ati dari'in akwai waɗanda suke da sulke mayaka masu sulke mutum ɗari bakwai ne wa salasatu alafi ba'irin akwai rakumai dubu uku wa au abu min salahi kuma duk wani makami da kake tamanin ana alfahari da shi a duniya to fa suna da shi a yanzu ya sake ɗauko wannan mutumi wanda ya kawo wasiƙa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi faƙadimal gifari lokacin da wannan balarabe ya iso madina falam da rasulallah bil madinati bai samu annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina ba manzon Allah yakan bar garin madina ya ziyarci masallacin ba. a wannan lokaci da wasiƙa ta iso <clears throat> manzon Allah yana kuba fa kharaja hatta yajida rasulullah ala babi masjidi kuba yarkabu himarahu dan sako ya iso madina bai ga manzon Allah ba aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba ya sake garzayawa ya nufi ba yana zuwa ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai kofar masallacin a akan jakinsa fa dafa'a ilaihi alkitab ya miƙa wasiƙa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فقرأه عليه أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم يكرى أبي بن كعب يتي كرنتامي وانا وسيقا واستكتم أبي ما فيه ya nemi ubayyu ya ɓoye duk abin da ya gani a cikin wannan wasiƙa kare gaya ma kowa Ubayu bin ka'ab ya karanta wasiƙa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bi kitabil abbas bin abdul muttalib manzon Allah yana tashi sai ya tafi wajen ɗaya daga cikin manyan garin madina ana ce masa sa'ad bin rabi ya ce masa a filbaiti ahadun akwai wani a gidan nan ko kai kadai ne sa'ad bin rabi ya ce la babu kowa fatakallam bi hajatika ka faɗi damuwarka ya rasulullah fa akhbarahu bi kitabil abbas ibn abdul muttalib Allah ya gaya ma wannan mutumin labarin wasikan da bakon shi ya aiko masa sa'ad bin rabi ya ce ya rasulullah inni la'arju an yakuna fi dalika khairun ni ina fatan zuwan da Qurayshawa za su yi ya haifar mana da alkhairi a garin nan ba na ganin zuwansu zai haifar mana da sharri don muna fatan mu samu gudunmawar Allah Ta baraka wa ta'ala wa qad arjafat yahudul madinati wal munafiqun abinda manzon Allah yake gudu kada labari ya fito ya watsu nan da nan labari ya shiga cikin garin Madina tun manzon Allah bai karasa ba don haka munafikai da yahudawa sun samu labari mutanen makka sun kamo hanya za su taho madina don yakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fansarafa rasulullahi ila madina don haka manzon Allah sai ya bar kuba ya kama hanya ya koma madina wastaktama sa'adan alkhabara kafin ya bar alkuba ya gaya ma sa'adu eh, bin rabi'i cewa ya boye wannan labari lokacin da manzon Allah ya fita daga gidansa ya kama hanya zai tafi madina kharajat imra'atu sa'ad ibn rabi sai matar sa'ad din nan ta hijo tace ma qala laka rasulullah menene manzon Allah ya gaya maka din nan fa qala sai ce malaki wa lidhalika ina ruwanki ina ruwanki da abin da manzon Allah ya faɗa min la umma laki qalat qad kuntu asma'u alayka tace to ko dai baka gaya min ba na ji duk abin da aka yi kin ji abin da aka yi eh ai kuwa ya kamo ta ba za mu tsaya ba sai mun isa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ni na gaya wa manzon Allah babu wanda yake jin mu kuma na masa alkawari babu wanda zai ji wannan labari ashe kina ji ban yarda manzon Allah ya ɗauke ni mutumin banza ba ban yarda manzon Allah ya ɗauke ni maci amana ba don haka bai tsaya ko ina ba sai cikin madina za mu je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ki gaya masa ba ni na gaya miki ba ke kika ji maganar su makaraja ya biha suna sauri hata daraka rasulallahi bil jisr har dai ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin duk tana haki manzon Allah ya ce lafiya sa'ad bin rabi ya rasulullah inna imra'ati sa'alatni amma qultu ah, mata na ta tambaye ni abinda na faɗa da irin magana da ka zo ka gaya min faka tamtuha faqalat qad sami'at ah, qad rasulillah ta tambaye ni in gaya mata menene ka faɗa na ce mata ba zan faɗa ba sai ta ce ta ji duk maganar da muka yi ni da kai faja'at bil hadisi kulli duk abin da muka yi tsakani na da kai matan nan ta ji ni kuma ga yanda muka rabu da kai fa khashitu ya rasulullah an ya buhara min zalika shay'un ina tsoron kada asiri ya tonu fa tazunnu anni afshaytu sirraka sai kai tamanin na tona asirinka wannan dalilin yasa na ce ba za mu zauna ba da ni da ita sai mun iso gare ka manzon Allah ya ce khalli sabila haka fita hanyar ta rabu da ita babu komai nan da nan labari ya isa ko'ina wa sha alkhabaru fi nas bi masid quraish can makka kafiran makka sun shirya sun baro gari wa kharajan nisa'u ahunna dufu an tara mata wannan yaki da za a taho akwai mata yuharrizna rijala suna rera waka ana zabura maza wa yuzakkirnahum kasla badrin fi kulli manzilin duk inda aka samu guri aka yi zango to waɗannan mata za su zo suna waka akan mayakan nan ana tuna musu wane an kashe shi fa a yakin badar wane ma an kashe shi a yakin badar kaga ana daɗa ta tada hankalinsu وجعلت قريش ينزلون manhalin yan haruna ma na haru min saboda yawan dukiyan da suka tara sun yi tanadin wadatattun 'ya'yan rakume waɗanda za a ringa sokewa ana gasawa ana soyawa ana ci kafin a iso madina don haka duk inda aka samu kwari to za a yi zango sai an sansani a wannan gurin a soke raƙumai a shagiya a yi rawa mata su raira waka suna begin waɗanda aka kashe musu a yakin badar لما كانوا جمعوا min al ويتقوون في مسيرهم hakan da suke yi yana ƙara musu kuzari dan dai su iso madina da ƙarfinsu maimakon a ce rana ɗaya daga tasowarsu sun iso madina ko sun ɗauki kwana biyu ko uku a'a sun ɗan yi tafiya kaɗan sai a yi zango wa ya min azwajihim suna cin abinci dama can sai da aka yi gidauniya don haka in dai abinci ne akwai shi a wadace mimma jama'u min al annabi sallallahu alaihi wasallam a nan garin madina ya shirya musulmai mutum dubu waɗanda suka fita mimman yuridu ma inda Allahi wa daril akhirah za a tafi kan hanya inda za a tari kafiran maka waɗanda ke zuwa akwai labarin da al'imamu tahawi da al'imamu hakim suka kawo labarin wani sahabi da ake kiransa abu humaidin asa'idi ya ce kharaja ma'ahum abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikan madina shi ma ya fito da nashi jama'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu mawalihi min al-yahud da yahudawa waɗanda ma su musulunta ba suna tare da wannan shugaban munafikan lokacin da aka fito bayan garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hange su sai yake tambaya man haza suwaye waɗancan suke zuwa sai aka ce masa haza abdullahi bin ubay bin salul fi mawalihi min al-yahud min bani kainuka abdullahi bin ubay bin salul shine ya fito tare da ƙawayensa wato ƙabilu da suke ƙawanta da shi na yahudawa yahudawan banu kainuka wannan ita ce kabila ta abdullahi bin salam wani malamin yahudu wanda ya musulunta a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suwaye ke zuwa aka ce ai abdullahi bin ubay bin salul shi da wasu jama'an yahudawa ne sai manzon allah ya ce awa kad aslamu shin sun musulunta ne faƙila sai aka ce innahum kuma dinihim suna nan akan addininsu na kafirci ba su musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullahun ku je ku gaya musu falyarji'u su koma fa inna la nasta'inu bil mushrikin ala mushrikin saboda mu ba ma neman taimakon kafirai a lokacin da za mu yaƙi kafirai ka duba al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 2610 الإمام الزيلئي cikin نصب raya ya kawo hadisin a mujalladi na uku shafiyan 423 da littafin sahihu sira shafi na 205 da silsilatul ahadisi sahiha na albani hadisi na 1101 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su koma saboda shi manzon Allah baya yakan kafirai ta amfani da taimakon kafirai kaga manzon Allah yana da labarin adadin kafiran da za su zo su yake shi al-abbas babban shi ya gaya musu sun kai kamar mutum dubu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya fita da kamar mutum dubu daya sai ga wata jama'a ta fito na kafirai za a ba shi gudunmawa manzon Allah ya ce su koma saboda shi musulmi baya ya kan kafiri tare da gudunmawar wani kafiri kaga duk da cewa ya sani adadin musulmai bai kai adadin kafiran da aka gaya mishi cikin wasiƙa ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatan taimako na kafirai saboda zai yaki wasu kafirai akwai riwaya ta al ahmad hadisin yana cikin eh, hadisin al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin khubayb bin asafi ne yana cewa kharaja rasulullah fi ba'd gazawatihi ba wannan karon bane kadai an taba samun lokacin da manzon Allah ya fita zai tafi yaki shi wannan da ya ba da labarin ana ce mar hubaybu bin asaf yace fa ataituhu ana wa rajulun ƙabla an muslim da ni da wani mutum sai muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kuma mu ba musulunta ba muna kafirai muka zo muka ce masa inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan wala nashhaduhu ma'ahu eh, ya kai muhammad mu muna jin kunyar kabilar mu ta tafi yaƙi sannan a ce wannan yaƙin da kabilar mu za ta yi mu ba mu halarce shi ba mu muna jin kunya saboda al'ada ce ta larabawa idan ana yaƙi da kabilar ka dole ka sa hannu saboda haka tun da za a waɗanda ke cikin kabila waɗanda suke kabila ɗaya da su musulmai ne za su tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuwa waɗannan mutane biyun kafirai da su musulunta ba suka ce to ya kai muhammad muna jin kunya bisa al'ada ta larabawa kabilar mu za ta tafi yaƙi amma mu ba mu tare da ita فقال sai manzon Allah ya ce musu a aslamtu ma shin kun musulunta ne kulna la muka ce ba mu musulunta ba kala sai ya ce fa inna la nasta'inu bil mushrikin ala al mushrikin sai ku yi hakuri tunda dai ba ku musulunta ba mu ba ma neman taimakon kafirai dan zamu yaki wasu kafirai don haka yasa aka samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna malaman farko game da hukuncin musulmi ya nemi gudunmawar kafiri lokacin da zai yaki wani kafiri kamar yadda al'imam nawawi yake faɗa a cikin sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha biyu shafi na ɗari da da takwas ya kawo misali da hadisin na na aisha ita ma ta ba da labarin lokacin da aka yi yakin badar a lokacin da aka yi yakin badar nana aisha ta ce kharajan nabiyyu qibala badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ya tunkari yankin badar inda za a yi yaƙi tsakaninsa da kafirai falamma kana bi harratul wabra lokacin da ya iso wani guri da ake kiransa harratul wabra bai fi kamar kilomita goma ba tsakaninsa da madina adrakahu rajulun sai ga wani mutum ya taho ya ya riski manzon Allah kad kana tuzkaru min hujuratun wa najda nana Aisha tace wannan mutumin da ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana maganar sa a Madina ta wajen kwarewar yaƙi da bajinta da iya faɗa ana maganarsa amma kuma kafiri ne manzon Allah ya kama hanyar badar sai ga wannan mutumin ya taho yana isowa sahabbai suka juya suka gaishe fafariha bihi ashabu rasulillah na na aisha ta ce sahabban manzon Allah kowa sai hankalinsa ya kwanta yana murna ga wane ya taho zai ba mu gudunmawa kuma shi ma kafiri ne falamma adrakahu lokacin da ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace ji'itu li atba'aka fa usibu ma'aka abinda ya kawo ni Muhammadu na zo ne saboda in bi ka wannan yakin da za a yi a yi da ni amma ni ba lada nake nema na lahira ba ni nema nake a bani ganima idan an ci nasara abinda ya kawo ni kenan idan an ci nasara sai a bani nawa rabu fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa tu'minu billahi wa rasulihi shin kayi imani da Allah da manzon shi qala sai ya ce la ban yi imani da Allah ba kuma ban yi imani da kai ba qala sai manzon Allah ya ce masa farji sai ka koma kenan fa inni Eh, lan asta'ina bi mushrikin saboda ni ba zan taba neman gudunmawa na kafiri a lokacin da zan yaki wani kafiri ba nana aisha ta ce sun maba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya da shi da sahabbansa hatta idza kana bi shajara adrakahu rajulu ya dan tafi gaba kaɗan wannan mutumin sai ya sake zabura ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu kama qala awwala marratin ya gaya wa annabi kamar yadda ya gaya masa a dazu fa qala lahu nabiyyu kama qala awwala marratin manzon Allah ya gaya masa kamar yadda ya faɗa masa dazun ka bani damar mu je yaki saboda ni ma in samu ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi imani da Allah da manzon shi ya ce ban yi imani ba ya ce to shi kenan kai hakuri kai hakuri fa inni lan asta'ina bi mushrikin saboda ni ba zan taba neman taimakon wato gudunmawar kafiri saboda zan yi yaki ba nana aisha ta ce fara ja'a sai ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi da sahabbansa suna tafiya fadarakahu bil baida manzon Allah ya isa wani guri da ake kiransa albaida sai wannan mutumin ya sake zabura sai da ya riski a manzon Allah faƙala lahu kama ƙala a wala maratin ya sake gaya wa annabi irin abin da ya faɗa masa a wancan lokaci manzon Allah ya masa tambaya tu'minu billahi wa rasulihi kai imani da Allah da manzon shi kala yace na'am kwarai kuwa nayi imani da Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah kaga yanzu ya zama musulmi fa qala lahu sai manzon Allah yace fantalik bismillah kama hanya mu tafi don haka al'imamu nawawi bayan ya kawo hadisin al'imam muslim wannan hadisin yana cikin sahihu muslim sai al'imamu nawawi ya ce wa ja a fil hadisi al'akar kaga gashi an samu hadisai kamar guda uku manzon Allah zai tafi yake uhudu sai ga kafirai yahudawa na bainun kainuka sun taho da cewa za su ba wa manzon Allah gudunmawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hangansu da yayi tambaya aka ce ai su musulunta ba manzon Allah ya ce ku gaya musu su koma kawai kar ma su iso na biyu ga labarin kubai ya ba da labari yana cewa lokacin yana kafiri da shi da wani sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da bukatan suna so su bi shi a tafi yaki manzon Allah ya ƙi yarda saboda ba su musulunta ba ga kuma wannan labarin na na Aisha lokacin da za a tafi yakin Badar kaga an samu kamar labarai kashi uku waɗanda suka tabbatar da cewa manzon Allah ya ƙi yarda ya karɓi taimakon kafiri a lokacin da zai tafi yaki to amma akwai labari na Safwan bin Umayya a lokacin da za a tafi yakin eh, bayan an an yi fathu Makka za a tafi yakin Hunain shine al-Imam an-Nawawi ya kawo misali da labarin Safwan bin Umayya eh, cewa yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi yakin hunai kabla islamihi kuma a lokacin safwan bin umayya bai musulunta ba to don haka yasa aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai shin halal ne musulmi ya nemi taimakon kafiri a lokacin da zai je yaki ko kuwa haramun ne al-imam an-nawawi yace fa akhadha qa'ifatun min al-ulama bil hadith al-awwal ala itlaqihi jama'an farko malamai mafi yawa daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai malamai mafi yawa malaman sunna suna da fahimta cewa haramun ne haramun ne a nemi taimakon kafiri a lokacin da za a tafi yaki dalili saboda hujjoji na waɗancan hadisai da muka karanta al'imamu shafi'i wa akharun da wasu malamai ke cewa suka ɗan yi sharaɗi in kanal kafiru eh, hasanar ra'ayi fil muslimin idan aka ga kafiri yana da hankali don akan samu kafiri mai hankali idan aka ga kafiri mai hankali dama-dama ba laifi in ji al'imamu shafi'i don an wato nemi taimakonsa lokacin da za a tafi yaƙi wa da'atil hajatu ilal isti'anatu bihi idan larura ta hukunta cewa dole sai an nemi taimako al-imam shafi'i yana da wannan fahimta uh, in ka duba littafin da ake kira al-ifsah an ma'ani siha mujalladi na biyu shafi na 286 littafin da ke fassara kalmomi da suka zo cikin hadisan manzon Allah uh, haka na littafin al-mughni wato littafin al-wazir bin hubaira da al-mughni na ibnu kudama mujalladi na 8 shafi na 414 da littafin ibn hajar al-asqalani da ake kiransa a talkhisul habir mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya hakanan subulu salam na al-imam sanani yana juz'i na hudu shafi na arba'in da tara ka duba sharhan hadisin da manzon Allah ke cewa farje falan asta'ina bi mushrikin al-imam sanani ya kawo hadisin na Aisha riwaya ta al-imam muslim sai ya ce wal hadisu min adillati man qala la yajuzu al-isti'anatu bil mushrik fil qital waɗannan hadisai cikin su har da riwaya tana na Aisha suna nuna cewa ba daidai ba ne a nemi taimakon kafiri lokacin da za a tafi yaki wannan ita ce <clears throat> fahimta ya ce wa wahuwa qawlu ta'ifatun min ahalin ilmi ah, da yawa malamai suna da wannan fahimtar kamar mazhaba ta al Abu Hanifa mas'abar al Ahmad bin Hanbal haka nan ibnu abdulbar ya ce wannan ita ce mas'abar maliki al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala dan ya kawo labari yana cewa an tambayi al'imamu malik game da matsala ta neman taimakon kafirai lokacin da za a yi yaƙi sai aka ba da misali ga al'imamu malik da cewa lokacin da manzon Allah ya tafi yakin hunai yana tare da safwan bin umayya a wannan lokaci kuma bai musulunta ba shi ne imam malik ya ce lam yakun zalika bi amrin rasulillah ai ko da aka ce safwan bin umayya yana tare da manzon Allah lokacin da aka tafi yakin hunain ba annabi ne da bakinsa ya umarce shi ya taho wannan yakin ba shi safwan bin umayya ganin damansa ya shiga cikin sojojin musulmai babu umarnin manzon Allah al malik malik ce wala ara an na bilmushiriki na ala mushiriki ni a fahimta na ba daidai ba ne musulmi ya nemi taimakon kafirai saboda zai yaki wasu kafirai sai ka kwatanta da abin da ke faruwa a ƙasar libya inda yan uwa suke neman gudunmawa ta kasashen turai saboda yaki da ma musulmi wanda ba ma kafiri ba in ma ka kaddara yana cikin kafiran al-imamu malik yace ba daidai bane a nemi gudunmawar kafiri saboda za a yaki wani kafiri bare kuma a dawo yaki da musulmi Allah ya sa mu gani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da waɗannan mutane su shigo cikin sojojin da za a tafi yakin uhudu ya aika a gaya musu su koma waɗannan yahudawan da lokacin da aka tafi aka gaya ma abdullahi bin ubai yana tare da waɗannan yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawan nan duk su koma tun da su musulunta ba shi baya yaƙi tare da taimakon kafiri sai abdullahi bin ubai ya ce to ai ya kamata duk mu koma عبد الله بن حرام آه، بن عمرو بن حرام ما هي بن جابر بن عبد الله يبيشي يانا غايا مشي عبد الله بن ابي بن سلول شغبان منافقين يا قوم اذكركم الله ان تخزلوا نبيكم وقومكم ko kun san waɗanda mazan Allah yake nufi yahudawa bai yarda su taho su yi yakin nan ba saboda kafirai ne amma kai kuna cewar ku musulmai ne sannan ku juya ku koma kenan kuna ƙoƙarin ku kaskanta manzon Allah ku wulakanta jama'an ku inda ma hadara min aduwikum shine sai suke cewa launa alamu annakum tuqatiluna lasirna ma'akum ilayhi da mun tabbatar za a yakin nan da mun bi ku walakin na ma'akum alayhi walakin la ya kunu yakunu bainakum wa bainal qaumi qitalun mu muna ganin da wuya ma ayi yakin nan saboda haka ku yi hakuri za mu koma don haka aka samu ragi daga cikin mayakan annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala falamma tasabu alaihi wa abu illa al-insirafi anhu mahaifin jabir bin abdullahi ya bi su yana musu nasiha waɗannan munafikai da za su koma madina ba su yarda a yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana musu nasiha ku dawo a yakin nan tare da ku suka ki yarda sai ya ce musu abu adakumullahu a ada Allah makiyan Allah Allah madaukaki ya dada nisantar da ku gare mu fasayyukuni lahu ankum nabiyahu Allah tabaraka wa ta'ala zai wadatar da annabinsa game da ku ko da babu ku annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu nasara cikin wannan yaki to a wannan lokaci da munafikai suka juya suka koma madina an samu kabilu guda biyu daga cikin kabilun musulman madina waɗanda su ma suka yi yunkurin za su koma da banu salama da banu harisa hammat an tarji'a su ma sun juya za su koma tare da waɗannan munafikai saboda hankalinsu ya tashi ga yahudawa da suka kawo gudunmawa sun juya sun koma madina ga munafikai abdullahi bin ubay bin salud da shi da jama'ansa sun juya suna komawa madina kaga sojojin musulmi kuma sai suka ga cewa wato adadin nasu ya raku sai aka samu kabilu guda biyu daga cikin kabilun madina su ma hankalinsu ya tashi sun fara samun karaya walakin Allah kuma fi zalika sai Allah madaukaki ya tabbatar da imanin su bai bar su sun tafi tare da waɗancan Yahudawan da kuma munafikan ba dalilin da yasa Allah ya saukar da aya ta 121 ta suratu Ali Imran kenan Allah ya ce mene wa izgadawta min ahlika min ahlika daidai wannan lokaci Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa izga dauta min ahalika lokacin da ka fita kai sammako daga gida daga cikin madina daga cikin iyalanka ka yi sammako ka bar cikin madina yanzu ga kanan a nahiya ta uhudu tubawwi'ul mu'minina kana shirya wa musulmai maqa'ida lil wuraren zama saboda yakin da za a gwabza tsakaninku da kafirai wallahu sami'un alim ka sani ya kai Muhammad Allah mai jin duk abin da aka faɗa ne alimun Allah masanin duk abin da ake wa halin da ake ciki ne wato Allah ya san halin da kake ciki da kai da musulmai kuma Allah ya ji duk maganganun da ake kaga kenan kamar wannan aya Allah ya saukar da ita ne saboda kwantar da hankalin manzon Allah da kuma sahabbansa me Allah ya ce a gaba والله ta'ifatani minkum lokacin da aka samu jama'a biyu daga cikin ku musulman Madina har sun yi yunkuri an tafsha za su samu karayar zuciya saboda ganin Yahudawa sun bar uh, uh, wurin yaki sun juya sun koma Madina munafikai sun bar wurin yaki sun juya sun koma Madina adadin sojojin musulmai ya ragu sai ga kabila guda biyu Banu Salama da Banu Harisa karaya ta fara shiga zukatansu Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shi ne mai jibintar su kaga kenan ba su yi ɗaya da waɗancan Yahudawan ba ba ɗaya suke kuma da waɗancan munafikan ba Yahudawa kafirai ne munafikai ba su tare da Allah amma waɗannan musulmai ne sun samu karaya ne na zuciya kaga kenan don kana da imani jarabawa tana iya girgiza ka yanda har wato wani in ya gani zai ɗauka ko munafinci ya fara samu ka wato komi karfin imanin musulmi ana iya jarabta shi jarabawan nan tana iya girgiza zuciyarsa saboda haka waɗannan musulmai ne amma sun samu alamar karaya sai Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah shine mai jibintar al'amarin su don haka Allah ya karfafa zukatan su sun yi nufin su ma su bar filin yakin Uhudu su gudu su koma Madina amma sai Allah ya karfafa zukatan su sai suka tsaya wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah wato yake zama wajibi masu imani su dogara kada masu imani su dogara da ƙarfin kafiri ko da gudunmawar kafiri abinda masu imani ya kamata su dogara da shi ne Allah saboda Allah wata wata'ala yana da ƙarfi ƙarfinsa ya wadatar ma ku musulmai lokacin da za ku yaki ko da babu taimakon wasu kafirai in ka duba sahihul bukhari kitabul magazi babu iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma hadisi na 3825 jabir bin abdullah yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nazalat hazihi ayatu fina kun ga wannan ayan ta suratu ali imran ta sauko ne a dalilin kabilar mu inji jabir a dalilin kabilar mu iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala lokacin da manzon Allah ya tafi yakin Uhudu ga Yahudawa sun tafi saboda manzon Allah ya ce bai bukatar taimakon su ga munafikai sun juya sun koma sai banu Salima da banu Harisa daga cikin musulman Madina ya zamanto Hammad an tafshala sun fara samun alamar karaya a zukatansu har sun gama tattaunawa su ma za su juya su koma ba za su yi yakin nan ba sai Allah ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu aka yakin nan tare da su kuma Allah ya saukar da wannan aya Shi ne Jabir ya ce wa ma uhibbu annaha lam tanzil wallahu yaqulu wallahu waliyuhuma ni ina farin ciki da Allah ya saukar da aya ana tona asirin kabilar mu mun yi kokarin mu gudu lokacin da ake yaki me yasa nake farin ciki da saukan wannan aya saboda a cikin ayan Allah ya ce shi mai jibintar al'amarinmu ne idan Allah ya ce yana walittakan al'amarinka kaga kenan baka tare da wani abin kunya me Allah ya ce a gaba wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa laqad nasarakumullahu bi badrin ya kamata ku tuna ya ku musulmai hakika Allah ya taimake ku a lokacin da aka yi yakin badar wa antum azillatun a wancan lokacin kun fi ma kaskanci fiye da yanzu saboda adadin ku a lokacin da aka yi yakin badar ba kuma kai mutum ɗari uku da hamsin ba ba ku kai eh, wato rabin adadin da kuke wato kuka taho yakin uhudu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu sahabbansa sun kai kamar misali mutum dubu amma a yakin badar fa ba a wuce mutum ɗari uku da yan kai ba Allah ya ce to a yakin badar yakin da ma kuka fi kaskanci na taimake ku bare yanzu ma yakin da kuke da yawa saboda haka taimakon Allah shine mafi muhimmanci gare ku ba taimakon kafirai ba abinda ake bukata gare ku shine cika sharadi wanda a dalilinsa ake samun taimakon Allah menene sharadin at-taqwa fattakullaha don haka sai ku kiyaye Allah la'allakum tashkuruna da fatan ku yi godiya ga ni'imarsa istaqulu taqulu lil mu'minina mu'minin lokacin da kake gaya wa masu imani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmai saboda ya kwantar da hankalinsu za a yi yaki sun adadinsu ba yawa sannan ba makami gashi babu abinci don galibi talakawa ne saboda haka manzon Allah yake musu ba na kwantar da hankalinsu alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin

wannan gudunmuwar ba ta ishe ku ba mun zali da waɗanda Allah zai sassaukar da su wannan mala'ikan ya sako wato ba ma lokaci ne za su zo ba saboda manzon Allah ya kwantar da hankalin sahabbai mun zali wannan mala'ikan ya sauko da irin makaminsa sannan ga wancan ya sauko wannan ya sauko mun zali na suna sassaukowa ɗaya bayan ɗaya a ce har kun samu mala'ika dubu uku bai ishe ku ba Allah ke ce ma musulmai Allah ya ce bala in tasbiru ya faɗa don ya kwantar da hankalin sahabbansa sai Allah shi kuma ya tabbatar da maganar manzon Allah ya yi kari a kanta manzon Allah yana ce masa sahabbai a ce mala'ika dubu uku sun sauko gudunmawa ne daga Allah saboda taimako gare ku bai ishe ku ba sai Allah ya ce bala na'am haka ne in tasbiru ga sharadi in dai kuka yi hakuri a yaƙi wa kuka kiyaye Allah yaƙin kun yi shi akan sharuɗa waɗanda addini su ya gindaya wa ya tukun min faurihim haza sannan kafirai suka zo a irin wannan garajen da suke yanzu yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai baku gudunmuwar mala'ika dubu biyar ba ma dubu uku ba kaga Allah ya yi ƙari akan maganar manzon sa Allah zai saukar muku da mala'ika dubu biyar musawwimin mala'ikun da suke da alamu na mayaka ba ma mala'ika da zai taho haka nan eh, a siffansa na mala'ika ba kenan za ma su sauko ne da alama ta mayaka kamar yadda ka san in kaga soja zai tafi yaƙi, yana da siffa ko na shirin tafiya yaƙi. to haka waɗannan mala'iku za su sauko da alamu wato bisimal qital kowane mala'ika daga cikin dubu biyar din nan zai sako ne da alamar ya taho ne don ayyaki to amma duk da haka sai Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah illa bushra wa Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wannan maganar ma dai duk an faɗa muku ne kawai dan albishir gare ku ba wai za a saukar din bane in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba wai za a saukar bane an gaya muku ne ya zama albishir gare ku kuna tare da Allah duk wanda ke tare da Allah ba za a ci nasara kan shi ba walitatma'inna bihi qulubukum saboda zukatanku su samu nutsuwa da wannan abin da aka faɗa muku wa man nasru illa min indillahi al hakim ai nasara ba wajen mala'ika take ba idan aka ce Allah ya baka nasara magana ta gari ko da mala'ika bai sauko daga sama ba liyaqta tarafan min allazina kafaru tarafan min allazina kafaru أو نكبره ليقطع طرفا من الذين كفروا الله يا غيا muku haka ne saboda ya kwantar da hankalinku saboda ya zama albishir gare ku saboda kuma Allah ya katse karshen wata jama'a na kafirai kenan akwai waɗanda ba za su koma gida da rai ba saboda wannan albishir da Allah ke faɗa wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sahabbai sun samu nutsuwa don haka in za su tashi yakin to kafiri ba zai kai labari ba saboda a zuciyarsu akwai nutsuwa akwai imani da gudunmawar Allah fayan kalibu kha'ibina har ya kai ga sun koma suna masu taɗewa ba tare da sun ci nasara ba waɗancan kafiran yana da kyau mu sani ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad ingantattu sun tabbatar da cewa mala'ikun allah sun ba da gudunmawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin badar lokacin da aka yi yakin badar mala'iku sun ba da gudunmawa babu shakka akwai ayoyi akwai hadisan manzon Allah kamar misali ayar da take suratu Ali Imran iz yuhi rabbuka ilal rabbuka ilal mala'ikati suratul anfali aya ta goma sha biyu kenan Allah ya ce iz yuhi rabbuka ilal mala'ika lokacin da Allah ya yi wahayi ga mala'iku an nema akum Allah ya ce musu ina tare da ku Allah ke gaya wa mala'iku ina tare da ku yau za a tafi yaƙi da ni da ku za mu tafi yaƙi tare da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum ina tare da ku ga aikin da za ku yi fasabbitu alladhina amanu in kun tafi filin yakin ku ringa sanya nutsuwa a zukatan masu imani fasabbitu allazina amanu haka ne ko ku tabbatar da zukatan masu imani a cire tsoro saboda babban hadari wanda ke tare da musulmi a lokacin yaki shine tsoro to ku cire tsoro daga zukatan musulmai ku sanya nutsuwa a ciki ni kuma aiki na a wannan yakin sa'ul fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai kaga Allah zai yi nashi aiki mala'iku za su yi nashi aiki sannan Allah ya ce bayan kun yi wancan aikin fadribu fawqal a'naqi ku dinga dukan saman wuyan kafirai wadribu minhum kull banan ku dinga dukan dukkan yatsu na kafirai to abin da ya faru kenan ya tabbata a lokacin yakin badar Allah tabaraka wa ta'ala ya tura mala'iku sun ba da gudunmawa a lokacin da aka yi yakin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ga mala'ikun nan ka duba sahihul bukhari babu shuhudul mala'ikati badran hadisi na 3815 ko bayanin ibn hajar cikin fathul bari mujalladi na 7 shafin 396 hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yace qala an-nabiyyu yawma uhudin ranar yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana gaya masa habbai haza jibrilu akhizun bi ra'si farasihi ga jibrilu nan ya iso yana gaya masa habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ga mala'ika jibrilu ya iso yana rike da kan dokinsa alaihi adatul harbi yana dauke da kayan yaki wato mala'ika jibrilu gashi nan ya taho akan doki kuma ya saka kayan yaki da shi za a gwabza manzon Allah yake gaya masa habbai ya ganshi da idanunsa ba ma shi kadai ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da damansu sun ga mala'iku a lokacin da aka yi yakin badar ka duba sahihul bukhari hadisin sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas yace ra'aitu an yamini rasulillahi wa an shimalihi kamar lokacin yakin Uhud kenan banda ma yakin Badar uh, Sa'ad bin Abi waqas yake ba da labari yace lokacin da aka zo yakin Uhud ya ga mala'iku ya ga wani mutum ta dama da annabi ya ga wani mutum kuma ta hagu ga annabi wato yace ra'aitu an yamini rasulillah wa an shimalihi yawma uhudin alaihi masu siyabun bayadin ah, wasu mutane guda biyu daya yana dama da manzon Allah dayan yana hagu da manzon Allah a lokacin da aka tafi yakin uhudu yaki na biyu sa'ad bin abi waqas yace ma ra'aituhuma qablu ban taba ganin mutanen nan ba wala ba'adu kuma bayan an gama yakin uhudu ban sake ganin su ba kaga ya gama mala'iku wato yana nufin ya gama la'ika jibrilu da mika'ilu alaihi assalam ka duba sahihu bukhari hadisi na 454 da sahihu muslim hadisi na 2306 wata riwayar yana cewa ahaduhuma an yaminihi mala'ika guda yana dama da annabi wal akharu an yasarihi ɗaya mala'ikan yana hagu da manzon Allah yuqatilani anhu ka ashaddil qital suna yaƙi suna kariya ga manzon Allah mafi tsananin yadda zaka ga mutum yana yaƙi sa'ad bin abi waqas yace haka naga waɗannan mutane suna yaki don kare manzon Allah al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin yace fihi bayanu karamatin nabi Allah ta'ala wannan hadisin ya nuna darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah wa ikramihi iyahu bi inzalil mala'ika tuqatilu ma'ahu Allah yana daraja annabi Muhammad shi yasa ya saukar masa da mala'iku waɗanda suke yaƙi tare da shi suna ba shi kariya wa bayanu annal mala'ika tuqatil wannan hadisin ya tabbatar mana mala'iku sukan zo yaƙi wa anna qitalahum lam yahtassa bi yawmi badrin ba ranar yaƙin badar ne kadai mala'iku suka zo yaƙi ba a yaƙin Uhud ma mala'iku sun taho amma akwai bambanci tsakanin yaƙin badar da yaƙin Uhud a yakin uhudu mala'ikun da suka zo su ne waɗannan guda biyun kadai sun taho ne saboda ba mu annabi muhammad kariya amma a yakin badar babu shakka mala'iku sun sauko sun taho an yi yaki da su har ma yana cewa wa fihi fadilatu siyabil bidi kaga wannan hadisin ya nuna falalan mutum ya dinga sa farin kaya tunda alamar kayan da mala'ika ya fi so kenan wa anna ru'yatal mala'ika la taqtasu bil anbiya ba annabawa ne kadai suke iya ganin mala'ika ba bal yarahum sahabatu wal awliya sahabbai suna iya ganin mala'ika waliyan Allah suna iya ganin mala'ika kaga shi yasa Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya bashi damar ganin waɗannan mala'iku a lokacin da ake yakin Uhud ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujalladi na bakwai shafin 455 waɗannan mala'iku guda biyu su ne mala'ika jibril da kuma mika'il don haka tabbas mala'ika jibril ya taho ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin badar da shi da mala'iku kamar yanda wani hadisi ya taho cikin sahihul bukhari yana cewa lokacin da aka gama yakin badar lokacin da aka yi yakin badar mala'ika jibrilu ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna ahla badrin fikum me kuke ɗaukan mutanen da suka samu damar zuwa yakin badar waɗanne irin musulmai ne ƙara sai manzon Allah ya ce masa min afdalil musulmin in ana batun musulmai waɗanda suka samu damar zuwa yakin badar su ne mafi daraja qala sai mala'ika jibril ya ce wa kadhalika man shahida badran fina min mala'ika to haka mu ma mala'ikun da suka samu damar zuwa yakin badar su ne mala'iku mafi daraja daga cikin mala'ikun Allah ka duba sahihul bukhari hadisi na 3992 zuwa 94 ko fathul bari mujallad na 7 shafi 395 inda ibn hajar al-asqalani yayi bayani sabanin fahimta da aka samu game da ingancin riwayoyin wannan hadisi sannan akwai hadisin abdullah bin abbas yana cikin sahihu muslim sayyiduna umar ya ba shi labari ya ba ma abdullah bin abbas labari sayyiduna umar ya ce lamma kana yawmu badr lokacin da aka zo yakin badar nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ilal mushriki na manzon Allah ya dubi mushrikai ya dubi kafirai lokacin da aka zo aka ja daga ga kafirai ga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dubi kafirai wa hum alfun mutum dubu daya wa ashabu ya dubi sahabbansa salasu mi'atin wa tis'ata ashara rajulan mutum 319 in ji sayyidina umar kafirai su dubu musulmai uku da goma sha 319 fastaqbala nabiyullahi alqiblata wannan lokaci hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fuskanci alqibla summa madda yadayhi sannan ya miƙa hannayensa sama فجعل يهتف بربه ينا تكرا سنن الله اللهم أنجز لي ما وعدتني يا الله كذرت من القول عندك من ذاك بالنصر اللهم آتي ما وعدتني يا الله كبان القول عندك من النصر إن سيدنا عمر منذ الله ينا تي اللهم اللهم اللهم اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام يا الله إن كبري in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam ya zamanto aka hallaka waɗannan ƴan tsirarun mutane 319 idan aka gama da su la tu'bad fil ardi ba za a sake bautan ka ba a duniya saboda su ne kadai musulmai a duniya idan ka bari kafiran nan suka gama da waɗannan mutane 319 to an gama bautan ka saboda su ne kadai dama musulmai fa ma zala ya hatifu bi rabbihi sayyidina umar ya ce manzon Allah bai gushe ba ba yana ta kiran sunan Allah yana wato magiya ga Allah yana wato roƙonsa da sunayensa madda ne da ya mika hannayensa mustaqbil al-qibla yana fuskantar al al-qibla hatta saqafa rida'uhu sai da mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amman kibaihi daga kafadunsa mayafinsa ya faɗi fa atahu abubakar sayyidina abubakar ya taho fa akhadha rida'ahu ya dauki wannan mayafi fa alqahu ala mankibihi ya a kan kafadin manzon Allah ثم التزمه من ورائه يرنغم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ya مسا يا نبي الله يا كي النبي الله كفاك مناشدتك ربك wannan wato kiran sunan Allah da kake ta yi kana roƙonsa ya isa in ji sayyidina abubakar fa innahu sayunjizu laka ma daga dan kuwa Allah zai tabbatar maka alƙawarin nan da ya maka sai Allah ya saukar da aya idh suna rabbakum fastajaba lakum rabbakum tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke ta neman agajin Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta neman taimakon Allah yana addu'a a lokacin da aka taru a filin Badar fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku kiran da kuke mar kaga Allah ya amshi addu'an annabi Muhammad anni mumiddukum bi alfin min mala'ika cewa ni zan ba ku gudummawar mala'iku dubu daya fa amadahu Allahu bil mala'ika don haka Allah ya turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mala'iku Abdullah bin Abbas ya ce fa bainama rajulun na muslimina yawma idin an kama yaki ga mutum 319 ga mutum 1000 kaga kafirai sun ninka musulmai sau uku ana gwabza yakin nan ya shtaddu fi asari rajulin minal mushriki na amamahu abdullah bin abbas ya ce ga wani musulmi ya tinkari wani kafiri yana ƙoƙarin ya fille kansa idan sami'a sauta eh, bi sauti sai ya ji wato dorina fauka ta saman shi musulmi ne ya tinkari kafiri ana gwabza yaki zai kai mai sara sai ya ji karan dorina ta sama kamar ka ji wato rugugi a lokacin da hadari ya hazu ya ji ƙaran dorina ta saman shi wa sautan fariki ya ji muryar wanda ke hawan doki kamar yana ba da umarni yana cewa akadim haizum ya kai haizum ci gaba mana wato mala'ika ne ya hau kan dokinsa dokin na haizum yake cewa ci gaba mana mu je to har ya kai dorina ga wani kafiri shi wannan musulmin yana kokarin ya kai ma wannan kafirin sara amma dorinar mala'ika ta riga ta iso gare shi wannan bara ilal mushriki ya dubi wannan kafirin amamahu a gabansa fa kharra mustalqiyan har ya faɗi rigingine fa nazara ilayhi yana duba fuskan shi fa idza huwa qad hutima an zabtari hancinsa wa shukka wajhuhu ka darbati sawdi an tsaga fuskan kamar yadda ka san duka na dorina wato mala'ika ne ya daki wannan kafirin kafin ma takobin musulmi ya sauka kan shi fakkar zalika ajma fa ja'a al ansari bayan an gama yaki in ci abdullahi bin abbas sai ga wannan musulmin madina wanda abin ya auku a gabansa ya taho ga annabi sallallahu alaihi fa haddathahu bi zalika ya ba mu manzon Allah labari yace ya ka ga wani abin mamaki ana cikin yaki na daga takobi na zan sari wani kafiri sai na ji ƙara ta sama na ƙaran dorina in juya sai naga kafirin da nake kokarin in sara din har ya faɗi ga fuskan sannan ta tsage alamar dai an buge shi da dorina annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqta kai gaskiya wato gaskiya ka faɗa zaka min madadi sama'i salisa wannan da ka gani yana daga cikin gudunmawar da suka zo min ne daga sama ta uku ba na sama ta ɗaya ba wato wannan mala'ikan ya zo ne daga sama ta uku fa qatalu yawma idan sab'ina wa asarru sab'in abdullahi ibn abbas ya ce a ranar badar ya zamanto musulmai sun samu damar kashe kafirai mutum saba'in sun kama fursuna na mutum saba'in wannan hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 1763 a duk da cewa akwai labarin da ya shahara a littattafai na tafsiri yana da wuya ma ka buɗe littafin tafsiri baka gani ba cewa kamar yadda mala'iku suka zo yakin badar hakanan kuma shi ma kansa iblis ya taho yakin badar wa annahu tashakkala ala surati suraka bin malik ya taho a surar wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da kiransa suraka bin malik bin ju'shum wa yuzkaru zalika galibi in ka duba fassarar aya ta 48 ta suratul anfal anan zaka samu irin wannan bayani wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما ترون uku da goma sha tara ba don haka sai tunani ya shiga cikin zukatan kafirai saboda yawan su din nan ba yanda za a yi a ci nasara a kansu shedan yana ce musu wa inni jaru lakum ni mai ceto ne gare ku ni ne zan ba ku agaji a wannan yakin da za a yi falamma tara'atil ne lokacin da jama'a biyu suka hangi juna wato lokacin da ya zamanto jama'ar musulmai sun taho jama'an kafirai sun taho za a gwabza na kasa ala akibehi wannan lokaci sai shedan ya juya akan diddigin sa ya gudu wa qala yana cewa inni bari'un minkum ni na barranta gare ku inni ara ma ta rauna saboda na ga abin da buku gani ba jama'an musulmai na ga tawagar mala'iku a cikinsu idan kuwa akwai mala'iku a cikin jama'a na musulmai to yaki da su ba zai yiwu gare ni ba inni ara ma ta rauna inni Allah wallahu shadidul ika ah, wannan galibi fassaran ayan nan ana nuna cewa shedan da kansa ya taho a yakin badar har ma akwai hadisai kamar guda biyu riwayar farko ta abdullah bin abbas riwaya ta biyu ta aliyu bin abi talha waɗanda suke gwada cewa kamar shaidan ɗin ya halarci yakin badar ana cewa ja'a iblis yawma badar fi jundin min shayatin ya taho cikin sojojinsa shaidanu aka taho yakin badar ma'ahura ya taho yana rike da nashi tutan سورة رجل من بني من بني مدلج يا تهو أتكن da yake kabilar banu mudlij wanda ake cewa suraka bin malik bin jushum fa kada shaytanu lil mushrikin lokacin da aka taho kafirai suka hangi adadin musulmai ba yawa sai shaidan ya ce musu la galiba lakum al minan nasu. yau babu wanda zai ci nasara kan ku a wannan yakin da za a yi wa inni jaru lakum kuma ni din nan wato kamar mai yin alwashi ne gare ku falamma saffan nasu lokacin da aka ja sahu za a gwabza yaki akhadha rasulullahi qabbatan min at-turab sai manzon Allah ya dauki ya ɗebi turbaya cikin tafin hannu daya farama biha fi wujuhil mushrikin manzon Allah ya watsa fuskokin kafirai fa wallahu mudbirin sai suka juya a guje wa aqbala jibril ila iblis a wannan lokaci mala'ika jibril shi kuma sai ya tinkari inda iblis yake musulmai na fada da kafirai mala'iku sun taho mala'ika jibril ya ce to shi kuma abokin karawansu shine iblis falamma ra'ahu lokacin da iblis ya hangi mala'ika jibril wa kana yadhu fi yadi rajulin min al-mushrikina a lokacin hannunsa ya kama hannun wani kafiri a filin yakin fawallaw mudbirin sai suka juya a guje in ta za a iblis ya dahu ya kiske hannunsa fawallaw mudbiran huwa wa shi'atuhu da shi da sauran shaidanu suka ruga a guje sai shi wannan da aka kama hannunsa kafirin ya ɗauka suraka bin jushin da sai yana cewa ah, ya suraka yaya za ka gudu ka bar mu sai shi kuma yana ce masa inni a rama la rauna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ya dauka suraka ne bin malik alhali iblis ne ya rikida ya taho masa siffan wannan suraka din hina ra'al mala'ika wato lokacin da ga mala'ika kenan in ka duba tafsirin al-Imam tabari da tafsirin al-Imam qurtubi galibin tafsirai zaka ga wannan bayani akwai hadisi akan haka kamar yadda muka ce hadisin abdullah ibn abbas wanda asalinsa yake cikin al-mu'jamul kabir na al-imam tabrani amma hadisin bai inganta ba babu shakka hadisin yana da rauni duk da cewa akwai hadisin da yake cikin littafin muwatsa an talha bin ubaidillah bin kariz hadisi na 944 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa ma ru'iya iblisu yawman huwa fihi asgaru wala ahqaru wala adharu wala agyabu min yawmi arfa manzon Allah ya ce ba a taba ganin rana daga cikin ranakun shekara ranaku 360 da yan kai duk kwanakin shekara babu ranar da ake ganin shedan da kaskanci da wulakanci da ɓacin rai da tunzura da fidda tammani kamar ranar arfa ba wato babu wannan rana wacce shedan ya fi tsananta irin ranar arfa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shedan ya fi samun bacin rai a ranar arfa ya fi samun kaskanci a ranar arfa ya fi samun kunyata a ranar arfa ya fi samun bacin rai a ranar arfa fiye da kowace rana daga cikin ranakun shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika abinda ya sa ranan arfa ne shedan ya fi jin haushi min ya ramin tanzilin rahama saboda babu ranan da Allah ke saukar da rahama ga bayansa kamar ranan arfa wal afwi babu ranan da Allah ke yafe ma bayi an zunubi game da zunubansu kamar ranar arfa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to illa ma ra'a yawma badr sai dai fa abinda shedan ya gani a ranar yakin badar a wannan rana ta yakin badar shedan ya samu gaskanci saboda mala'iku da suka sauko shedan kuma sai ya gudu to malamai suna cewa wannan hadisi wanda ke cikin littafin muwatta shine ya tabbata cewa lallai iblis ya samu wato kunyata a ranar yakin badar ba wai ya halarta wurin da ake yakin badar din ba domin a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana manzon Allah ya ce babu ranar da shaiɗan ya fi fusata kamar ranar arfa to sai dai ranar yakin badar sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma ra'a ma badr menene iblis ya gani a ranar yakin badar qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innahu ra'a jibrila ya ga mala'ika jibrilu a ranar yakin badar ya za'ul mala'ika mala'ika jibrilu yana bada umarni ga mala'ikun Allah yanda za su bada gudunmawa a lokacin da aka tafi yaki wannan gudunmawar da mala'iku suka bayar bai tsaya kan yakin uhudu kamar yadda muka yi magana da kuma yakin badar ba hatta lokacin da aka yi yakin da ake kira alkhandak wanda ya auku a shekara ta biyar daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi yakin alkhandak nan ma Allah ya turo wa sahabbai mala'iku kamar yadda ya faɗa mana a suratul ahzab yace ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallah ya ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'atkum junudun lokacin da sojoji rundunoni suka zo muku wato kafirai sun yi gayya gayya daga sassan duniya da nufin su hallaka musulmai a garin madina fa arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu wata guguwa wa junudan lam tarawha da wasu sojojin da ku ku gansu ba kaga Allah ya turo mala'ika a ranar yakin alkandan kenan yakin uhudu an turo mala'iku amma a yakin uhudu mala'ikun da aka turo an turo ne guda biyu mala'ika jibrilu da mala'ika mika'il saboda ba da kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai ba a turo musu mala'ika ba me dalili saboda ba su cika sharuɗan da allah ya faɗa ba don in ka lura Allah madaukaki ya faɗa mana sharuɗa cikin waɗannan ayoyi da muka karanta na suratu Ali Imran sharuɗan guda uku ne as-sabru at-taqwa a samu haƙuri tare da sahabbai a samu kiyaye dokoki tare da sahabbai wa itiyanul a'da'i min fawrihim sannan a samu makiya Allah sun farma jama'ar musulmai ba wai an taho an ja daga ba don abinda Allah ya faɗa kenan guda uku na to dukkan su su auku ba a yakin Uhud an samu rashin haƙuri ta wajen sahabbai saboda haka Allah bai turo mala'iku ba an samu rashin kiyaye dokokin yaƙi ta wajen wasu sahabbai don haka yasa Allah bai ce kaga ba cika sharuɗan ba shi yasa Allah shi kuma bai turo mala'ikun ba eh, iz taqulu lil na lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalin Allah yace bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza sharuɗa guda uku ne in kun yi hakuri kun kiyaye Allah sannan kafirai sun zo muku cikin garaje an fada muku a gari yumdidukum rabbukum yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin saboda haka ba cika sharuɗan ba don haka yasa Allah bai turo wannan gudunmawar gare su ba a yakin hunain kaga yaki na suke nan. yakin uhudu mala'iku sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar mala'iku sun taho yakin khandak mala'iku sun taho yakin alhunain wanda aka yi shi hijira na da shekara takwas a watan shawwal nan ma Allah ya turo mala'iku gudunmawa ga sahabban annabi Muhammad yanda ya faɗa mana a suratul tauba laqad nasarakumullah

nasarakum Allah fi na kasira Allah ya ce hakika Allah ya taimake ku a wurare da yawa da shi kansa Allah yake faɗa yana gaya masa annabi Muhammad saboda sun cika sharuɗan samun taimakon Allah Allah ya musu taimako wurare da yawa me yasa aka faɗi wannan cikin alkur'ani saboda mu yi koyi da sahabban annabi mu ma mu samu taimakon Allah laqad nasarakum Allahu fi na kaseera lallai hakika Allah ya taimake ku a wuraren yaki da yawa wa yawma hunain har yakin hunain wannan ranar ma Allah ya baku taimako in a'jabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya baku sha'awa har ma kuna cika baki kuna ganin ba za a ci nasara akan ku ba falam an ankum shay'an amma yawan naku bai wadatar da ku da komi ba wa baqat alaikum al-ardu bima rahubat kasa ta matse muku duk da fadinta duk da fadinta kasan sai ta zamanto tana da kunci ga sahabban manzon Allah summa wallaitu mudbirina karshen al'amari dai sahabbai suka juya suka ruga a guje kaga al'amari yayi muni amma duk da haka thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzon shi wa alal ne da kuma wasu masu imani wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da wasu rundunonin da baku gansu ba mala'ikun Allah kaga a ranar yakin Hunain nan ma an saukar da mala'iku in ka duba asiratu nabawiyyati sahiha mujalladi na biyu ɗari biyar da biyu akwai bayani sosai game da ire-iren mahallin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba masahabbai gudunmawa wato da mala'ikunsa uh, abu ne wanda ya tabbata cikin ayoyin alkur'ani ya tabbata cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali daga cikin hadisan akwai riwaya ta ahmad bin حنبل al-musnad نفر uh, na farko قوم 117 lokacin تند aka gama yakin badar kasan العباس بفن النبي annabi muhammad yana tare da kafirai a lokacin بدر aka yi yakin badar kuma an kama shi cikin fursunoni aka lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake rike da babban manzon Allah a matsayin shi ne ya kama al'abbas sai abbas ya ce ma haza tsara ne wannan mutumin ni ba shi ya kama ba don wanda ya kama abbas din wani gajere ne ba shi da kima ba za ka gan shi ka ɗauka bayi da wato bayi da jiki ba za ka gan shi ka ɗauka zai iya kama abbas a yaki ba shi kansa abbas ɗin yana faɗa saboda wai ya kare mutuncin sa wato kara ce oh shi kuma wannan ka duba babban annabi ne fa amma fa dubi ɗan gajeren da ya kamo shi a yaki ashe dai bayi da makarfi shine yana kare kansa yace wannan da kake gani ba shi ya kama ni ba yana gaya wa annabi muhammad ya ce masa wanda ya kama ni a yakin nan wani mutum ne ajlahu ala farasin ablak yana kan wani doki min ahsanin nasi wajhan ban taba ganin mutum mai kyawun fuska irin shi ba shi ya kama ni a lokacin da ake gwabza yakin nan ma ke fil kuma dukkan kudin nan ban gan shi cikin ku baya cikin ku kaga shi kansa abbas yana tare da kafirai wanda ya kama shin mala'ika ne mala'ika ne ya kama shi amma ya gan shi sai dai kuma bai sake ganin sa ba lokacin da aka taho ana tara bayi a fursunonin yaki gaban manzon Allah shi da ke cewa to ni dai wanda ya kama ni ba wannan dan gajeren ne. wanda ya kama ni wani kyakkyawan mutum ne yana kan wani doki ban taba ganin irin sa ba kaza kaza don haka shi kuma wannan mutumin mutumin Madina ne al-Ansari sai ya ce ana asartuhu ya Rasulullahi rabu da shi kawai ya manzon Allah ni na kama shi yana gaya manzon Allah ni na kama shi sai manzo Allah ya ce kai ko kai shuru mana ce kai shuru mana laqad ayyadaka Allahu azza wa jalla bi malakin karim dukkan ku gaskiya kuka faɗa Allah ne ya karfafa maka da mala'ika kai kana ganin kai ne ka kama Abbas shi kuma abbas ya san ba kai ne ka kama shi ba mala'ikan nan ne ya kama shi da ya kama shi sai ya danka maka wato mala'ikan ya maka kyauta ne amma baka sani ba har kana cewa kana cewa kai ne ka kamo abbas Eh, hadisin ya inganta Ahmad Shakir ya inganta hadisin cikin eh, eh, wato littafin al-Musnad imam Ahmad kuma yana cikin asiratu nabawiyya as-sahiha mujallad nabi shafi na 364 saboda haka babu shakka mala'iku sun sauko sun taya annabi sallallahu alaihi wasallama yaki za ka yi mamakin karfin mala'ika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a suratul tahrim yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar tsare kawunanku da iyalanku game da shiga wuta Allah shi kare mu wa gudu hannasu wal hijara mukamashinta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun gilabun shida. wutan nan masu kulawa da ita wasu mala'iku ne masu kauri da tsanani abinda ake nufi da masu kauri kaurin zuciya suna da taurin rai Allah bai saka tausayi a zukatansu ba ba su ma san shi ba idan aka ce aikin su duka to in suka kama dukan nan ba cewa ai hakuri bai tasiri wajen su shidadun kuma suna da ƙarfi na jiki eh, inda manzon Allah yake siffanta <clears throat> wani mala'ika guda eh, kamar hadisin yana cikin sunan abi dawud hadisi na 4727 ko silsilatu sahiha na albani hadisi na 151 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uzina li yanzu an min izini an uhaddisa an malakin in ba ku labarin mala'ika ɗaya min hamalatil arshi daga cikin mala'ikun da suke riƙon al'arshin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an min izini ashe sai da aka masa izini zai faɗi ma siffan mala'ika guda ɗaya ma bai baina shahmati uzunihi tsakanin fatar kunnansa ila atikihi zuwa jikin kafadarsa masiratu sab'i mi'ati sanatin tafiyan shekara 700 tafiyar ma ba ta ɗan adam ba ta hakuku tsairi tafiya ce ta tsuntsu ya zama tsuntsu ya kama tafiya da tasawwar sur'ata kai ka suranta yadda tsuntsu yake da saurin tafiya ba ɗan adam ba to shi tsuntsu ne zai yi wannan tafiya yamshi ya ya tsiru yana tafiya yana shawagi tsakanin fatar kunnan mala'ika zuwa jikin kafadansa sai ya tafiya shekara 700 in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah wannan fatar kunnansa zuwa kafaɗa shi to ina kuma tsawon shi gaba ɗaya mala'ika guda ke daga cikin mala'iku da ke ɗaukan al'arshi don haka ba wai ƙarfin mala'ikan ne za a yi amfani da shi wajen yaƙi ba lokacin da Allah ke turo mala'iku su ba da gudunmawa Allah ya faɗa mana abin da za su yi su dinga jefa wato abin nan tsoro abin nan Eh, Fattore Boko eh, kamar amfani da dorina yadda ya zo cikin hadisai kamar yadda muka karanta ko kuma saka rauni a zukatan mutane wanda shine aikin nasu amma inda a ce hallaka kafirai ne to ai mala'ika guda ya ishi duniya Allah ya sa mun gani da saboda haka babu shakka har yanzu mafi inganci kamar yadda malaman suna suka ce shine wannan gudunmawar tana nan kuma har zuwa tashin kiyama ga wanda ya kiyaye waɗannan sharuɗa don haka Allah ke cewa wa man nasru illa min indillah uh, an-nasru ibtida'an wa intiha'an bi yadillahi azza wa jalla ita nasara farkonta da ƙarshenta yana hannun Allah Ah, kuma babu wanda zai samu wannan taimako na mala'ika sai wanda ya kiyaye sharuɗan yaƙi yadda ya tabbata hadisai da kuma ayoyi na alkur'ani shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah ya ayyuhal ladzina yake faɗa mana sharuɗa da ya kamata mu kiyaye kafin mu samu taimakonsa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaka ma Allah to Allah zai taimake ku ya kafa wato ya tabbatar ya kafa digadigan ku a lokacin yaki ah, wallazina kafaru waɗanda ku suka kafirce ma Allah fa ta'asallahum wa adalla a'malahum Allah madaukaki yace ta'asa tana gare su lalacewan al'amari yana gare su ayyukansu sun ɓace babu lada a kai a ranar tashin kiyama me yasa zalika bi annahum karihu ma anzalallahu saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar fa ahbata amalahum sai Allah ya bata ayyukansu don haka duk wanda ke son ya samu taimakon Allah sai ya kiyaye yaƙinsa ya dauki siffar yaki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya kamata mu takaita akwai tambayoyi da za mu karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakurai da suka auku Allah ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai tambayoyi suna nan da yawa don haka dole za a yi haƙuri don baka ji an karanta naka ba yau ko gobe saboda tambayoyin suna da dama kwarai wannan ya ce yana cikin azumi sai ya samu janaba Eh, mun amsa irin wannan tambaya akan cewa wato mafarki baya bata azumi don mutum ya yi mafarki a lokacin da yake kwance in ma baccin dare ko baccin rana wannan ba shi da tasiri kan azumin mutum abinda da ke bata azumin mutum shine fasikanci duk wanda ya yi fasikanci to azumin sa yana baci sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ce ya biya bai biya ba ko da ya biya Allah ba zai karba ba wato shi yasa hadarinsa yake da girma wannan ya ce game da yana tambaya menene gaskiyar magana dangane da bayyanar mahadishi ma mun amsa tambaya da ta danganci wannan cewa mahadi zai taho aqidar ahlus sunna kenan mahadin nan yana da siffofi mutum ne kamar yadda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kuma shugabanci al'umma Allah zai ba shi nasara a zamaninsa aƙida za ta yi karfi don haka fassara zuwan mahadi da wani abu daban wanda ba ɗan adam ba kuskure ne ya saba masunnar manzon Allah ina ga yana da kyau mai hakuri lokaci ma ya ja sai dai zuwa gobe insha Allah sai mu dubo wasu tambayoyin don akasarin waɗannan mun riga mun karanta su Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك